du'a man usiba bi musibatin addu'ar wanda musiba ko bala'i ya same shi Allah ya tsare duk wanda wata masifa ko wani tashin hankali ko bakin ciki ko damuwa ya same shi to ga abin da shari'a ta ce rinka faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ummu salama ita ta ruwaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama ga Allah ce ma min abdin tusibuhu musibatun babu wani bawa da masifa za ta same shi ya daure ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi ma'siyati fa ce sai Allah ya ba shi lada a fi musibati a cikin musibar da ta same shi kuma wa akhlafa lahu khairan minha kuma tabbas zai Allah zai canja masa ya maye masa da mafi alherin abin da ya rasa duk wanda Allah ya taimake shi inda musiba ta same shi na wannan addu'a inna lillahi daga Allah muke wa inna ilaihi raji'una gare shi za mu koma Allahumma ya ubangiji ajurni fi musibati wannan musiba ta same ni ya Allah ka bani lada a kai ina duk wani bala'i musiba ya samu bawa in dai mumini ne tunda ransa ya baci ya shiga damuwa ai lada za a bashi ai to sai ka nemi ɗin Allah ibaka lada ya Allah ka bani lada a wannan musiba sannan kuma ya Allah ka maye min Allah ka canja min da mafi alkhairin wannan abin da na rasa ummu salama ta ce ita kam shaida ne akan wannan addu'a